A lokacin buɗe masallacin shugaban Jibius ya jagoranci sallah inda ya ba da yin addu'a ga samun zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya. Sheikh Balala wanda ya kawo tarihin gina masallacin daga gudunmawar fatun layya da tallafin wasu bayan Allah ya yi addu'ar rahama ga ɗaya daga cikin waɗanda suka tallafa da kuma ya bayyana sunansa don Allah ya masa rasuwa a halin yanzu wato magajin garin Sokoto Alhaji Hassan Dan Baba. Don haka muna gode wa Allah yau gashi muna buɗe masallacin Juma'a wanda 'ya'yan ƙungiyar nan suka tara sadaka na fatulayya aka sayar yau an hada an sayar an so mai masallaci ya kai ya yi nisan da waɗansu kuma sun shigo masu hali su ma da gudumawa su aka haɗu aka yi wannan aiki. Shehu Malam ya buƙaci shugaba Buhari ya duba ƙara tallafa jama'a musamman ma talakawa da kayan abinci don yadda ake fama da tsadar rayuwa. Abin da na muka gaya wa shugaba Muhammadu Buhari 'yan Najeriya suka zaɓe shi 'yan Najeriya suna mishi addu'a suna mishi fatan ya gama lafiya. za a shiga watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala sauran al'umma suna shan wahala kuma farashin abubuwa na tashi to gwamnati daga cewa waɗannan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gwauron zabe ba a bude kofofi na taskan rumbun abinci da abin da duk za a iya yi a fito da shi kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin ramadan an samu sauki duk wanda ya sauki ya sauƙaƙa al'umma Allah zai sauƙaƙa mishi. Me sanata Rabiu Konko suke cewa ne a buɗe masallacin? Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana ta tarihi ranar da muka zo muka ga wannan babban masallaci a wannan birni na Abuja. Muna addu'a Allah ya ba dukkanin wanda da gudunmawa ta kowace hanya ladan da ya kamata ya bashi. Kuma muna addu'a wannan malamai da suka zo suka wuce gaba aka tabbatar da wannan guri su ma Allah ya ba su lada kuma duk wannan mu muka zo da wannan suka yi sallah da wannan suka zo suka ga wannan guri duka Allah ya ba mu lada gaba ki da assalamu alaikum shugaban majalisar dattawa amal Lawan wasu gwamnoni da suka hada da Baba Gana Zulum, Umar Fintiri da Atiku Bagudu, sai kuma sanata Danjuma Goje da sauran 'yan majalisar dattawa da shugaban kamfanin NNPC Mele Kyari Kolo da sauran jama'a da dama sun shaida bude masallacin. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.